السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na imamul bukhari ɗaya daga cikin littafai na musulunci wanda suke karantar da wasu ɓangarori na tarbiyya ta musulunci za mu tashi babi na ɗari da tamanin da biyu hadisi na ɗari hudu ba tara ai haka ne ko na kowa nan ya sa alama ne ina babi na ɗari da tamanin da uku, hadisi na ɗari hudu ba tara yayi to Allah ya saka da alheri a malin yace babu islahi zatil baini saboda shi aka fuso babin da zai yi bayani akan islah gyarawa ko kyautata zatil baini tsakankanin wato a hausa ta ɗauki zatil baini wato babu islahi zatil baini babin da yake yin bayani akan kyautata tsakani saboda wato ya koya wasu abubuwa ne don ya zama abin yana da faɗi wato kyautata tsakani saboda shi zati shine ainihin abu aiki haka ne ko in an ce zatu shay'i shai'i ke nan, to babin kyautata tsakani tsakanin mai zatin bai ne kawai tsakani kila tsakanin mutum da mutum kila tsakanin namiji da mace kila tsakanin kabila da kabila kai ƙila ma tsakaninka da sauran wasu abubuwa na halitta an gane ko wato ya dunkule abun ne wuri guda sai ce zatil bayini kyautata tsakani tsakanin wa duk wani tsakani a kyautata shi shi yafi kuma shi matsalan zati zati bayini wata kalma ce wadda take ɗaukan abu mai kyau da mara kyau wato ya kamata da a ce babin babu islahi wa ifsadi zatin bayni wato babin zai yi bayani akan muhimmancin kyautata tsakani da hadarin bata tsakani to amma da yake kyautatawan shi ake fata kullum kyautatawan shi ake fata kullum na tsakani kuma sannan tsakanin nan yana da faɗi a can baya mun karanta babu lazi tsibiru ala azan muka karanta babu sabari alal aza rayuwa ce ka yi haƙuri kan ɓatanci kai ba ma ɓatanci ba cutar wannan haƙiƙa tutun da rayuwa haka take cike take da jarabawoyi iri daban-daban to kyautata tsakani tsakanin mutum da mutum tsakanin mutum ma da dabba don hatta dabba <clears throat> ka ga rago da rago suna faɗa raba. Kada ka ɗauka ba lada ba zakara da zakara ka ga suna faɗa islahu za ta bayyana Kada ka ɗauka ba lada ba ne malam bai zai mana bayani an gane wannan ko hadisi na ɗari uku da casa'in da ɗaya haddasana sadaka ƙala haddasana abu mu'awiyata an amash. an amri bin murra an salim bin abil ja'adi an ummi darda an abi darda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah yace ala unabbiukum shin bana ba ku labari ba wato kenan kaman ala ukhbirukum shin bana ba ku labari ba bi darajatin da wani aiki idan mutum ya aikata zai samu daraja wannan darajan afdala min salati was-siyami wa sadaqa yafi falalan sallah yafi falalan azumi yafi falalan sadaka kai kun san sallah da ai ba wasa ba to amzala ce shin bana ba ku wani labarin wani aiki wadda idan an yi darajar da ake samu ya fi sallah ba shin bana ba ku labarin wani aiki da an ta darajar da ake samu ya fi lada azumi ba manzo Allah fa ya ce azumi Allah ya ce azumi na wani aiki kaza sai a ce ladan shi kaza aiki kaza sai a ce ladan shi kaza aiki kaza a ce ladan shi kaza amma azumi ba sai ku shiru manzala ce ai wannan dan Allah ya Allah da kanshi ya ce wannan nawa ne saboda in ka kulla ɗakin ka ka sha rufu ka fito ka ce kai yau ana rana waye sai ya ce maka yau ba a rana musamman azumin bana da za a yi shi ga masu tsawon rai ga rana ga rani daidai lokacin kuma rauni ya shiga ya kuke gani ai wan one sai da tai wanda ke lissafi wanda kokoro take aiki na taurin shi aiki na yana lissafi wanda kuma ba ta yi shi da masu an shiga wahala yake gane inda aka sa gaba shi kuma yana yana baran ma Wa sadaka ku kalli ladan sadaka sadaka ba yana daga cikin ayyukan manzo Allah ce in kana yi sai ka shiga aljanna lafiya sai ba san ka shige ba mun karanta baya ya duk wata ɗanyen hanta an kaciyar da ita ai sadaka ne aljanna ake badawa to duk waɗannan ayyukan da kowanne ginshiƙi ne aljanna ake samu to ya bana ba ku aikin da ya su daraja ba qalu bala ya rasulullah sai ce salahu zati baini gyara tsakani kun ga gyara tsakani a ya fi waɗannan daraja wa fasadu zatil baini hiya al-haliqa kaga wannan bai zo ba a unwani a saman mawdu'i ta tsakani ita ake ce ma al-haliqa mai aski wannan ruwayan ya zo daban-daban ya ce la qulu hata tahliku shara walakin tahliku di ba ina maganan aski na wanzamai ka zo ka miƙo kanka amma ka ma sabulu aka a ɗauko ƙarfi a dadara a kankara kan mutum ya ce ba shi nake magana ba addini ne za a share tas yadda a wanza ke share kai ƙwaryen molo kai ya tas haka addini ake kankare shi ai mun karanta shi a baya wannan hadisi da manzo ke cewa dabba ilaikun da'ul umma qablakum haka ne ko a can baya mun karanta da'ul ummi qablakum wata cuta da ta shiga cikin al'ummu wanda yake tera garaga da su sai mazala ce dabba ilekun ta saɗaɗo, in an ce dabba ya dubuta dubiban ne saɗaɗo a hankali rarrafe ta rarrafo ta rarrafo al'umma suna na ta shigo ciki sai ya ce mai Alhassan wal bagdha wa hassada alhaliqa hasada gusada karim ka ga mutum da wani abu ka ji haushi ko kuma ma ka rinka tuhuman Allah dan me yasa ya samu wai waye shi waye shi to Allah ya sauke to rusa al'umma aske addinin mutane take yi hassada shi kuma bagaza abin da yake kawa bata al'umma yake bata tsakani ne to bata tsakani halika rusa addini take yi share addini take saboda haka a wani hadisi dan kaɗan daga cikin abin da zamu cira hadisin yana da fuskoki kusan malamai wajen tara da dauko shi suka yi bayani a kan shi kuma sun cire fuskoki masu yawa akwai wanda ma littafin da suka rubuta a kan wani hadisin ne shi kaɗai saboda wato muhimmancinsa da kuma sakon da ya ƙunsa ku duba abinda za ka fara fuskanta na farko abu mai daraja wai shin wannan sallan wata sallah ake nufi sallan farilla ko ko wannan azumin wanne ake nufi azumin ramadana ko ko azumin nafila shin wannan sadaka wacce ake nufi sadaka ta kaba wani tuwo ko zakka malamai fa su ta yi caji amin dai cikin abin da ya shahara shi ne zahirin hadisin haka yake duk wata tsalla da kasanta to islahu zati bayni na gaba da ita ai kuma a aikata manzo Allah ya faru gari shi a manzo Allah sallam ba aiko mushi aka cikin garin Madina ba Quba masallacin shi da ya fara ginawa a duniya manzo masallacin da ya fara ginawa a duniya yake ce ko masallacin Quba ko da ya zo Madina ba nan ya sauka ba su ya gina masallaci ya zauna a nan wurin sannan ya gangara cikin garin madina sannan ya gina masallacin shi da gidan shi ya ji labari 'yan masallacin sun samu saɓani kuma saɓanin ya sa daga wannan an ja daga an ɗauki oge an jifa da shi amma dai ba ɗauki makami kibiya an yi harbi da shi ba ba tashi ya yi ya zaɓe wasu daga cikin sahabbai ya ce ku zo mu je mu ji me ya faru ba to da ya je tattaunawan ba lokacin sallah ya yi an kira sallah bilal ya kira sallah ya zaunu bai dawo ba ai wani ajiyar ne shahararre ya bai dawo ba har sai da ya je sai na bakar ya ce in dai za ka tsaye da sallah ne ko zanta da ya kama in dai ka da kai limanci to ko zanta da ya kama don irin wannan lokacin a al'ada na masu sallallahu alaihi bai wasa da sallah ya kamata a ce tuni an yi sallah ne amma shi bai dawo ba ya je islahu zatin bayani gyara tsakani ba shi ba a ciki ne yana daga cikin gabobin da aka canza manzala ya bi wani sallah ba ya zo daga baya ya shigo masallaci kuma sai da ya kai sahun gaba yanzu ne kake ga akwai waɗanda suke ba su isa su zo su zo sahun gaba sai ka ce su zo ma da wuri yanzu nan mace masallaci ne ana gaba da tsaye da sallah sai liman ya zo ko masu gudanar da jagorancin limancin masallaci su zo shi ke na sai ka ce ai sahun nan ya cika su koma baya kana tunani kuwa Manzala sai ke je gaba tsayayyuwan shi sahun gaba sahabbai suka suka ta buga masai, na bakar manzala ba ya bi ta sallah ya gane don riwayan za ka ji ana yaban ana yaban sai na bakar mai ruwa na cewa dama sai na bakar in yana sallah baya waiki amma da ya ji abin ya yi yawa sai ya waiga sai ga zala a tsaya sun gaba ya juyo ya ce a ci gaba haka ne ko har da manzo ya gama anan kuma ku samu fatawa ya ce gyaran sallah da tafi na mata ne maza subhanallah za su ce kaga an ƙara samu wani abu ko ce subhanallah za su ce to a nan wurin abinda muke so kowai ko yake da alaka da karatun musallam farilla ne ba amma manzo Allah ya je sulhi ta ne mata kwace mushi jami'a saboda matsalan sulhi idan aka ce za ka yi sulhi an samu bambanci dole ku kowa ya magana haka ne ko in sulhi za a yi musamman kuma ya zama karo tsarin juna ba faɗa za a yi ma wani ba ku lokacin da sulhi shine kawai kira mutane a mai faɗa to amma ta kama wannan za a ji wannan za a ji wannan to fa duk wanda ya fara magana shi ba sai an saurare shi in ka datse shi zai ce tun nan an shirya ba a shirya mun adalci ba daga lokacin an shirya wani hadari wannan ya yi magana na minti ashirin ko talatin shi ya fara minti biyar za ce to shi kenan yanzu saboda a sallah da kaza da kaza sai ce eh gaji ba a sallah gaba da aka ce za yi sallah wannan sallah ta lokacin da zai gudu sai ya kawo sai shi ɗin ya samu wani kafa sai ga manzala an tsaye da sallah yana kaga shi in ka bincika irin waɗannan hadisai kuma duk wanda taɓa zaman sulhu ya san me ake ce mu sulhu hayaniyan sulhu za ka gane sulhu matsala ne kuma za ka ɗauka yanzu nan minti biyar magana ta ƙare in ba sa'a ba sai awa biyar lokacin da aka wa biyar sashi tun za ka gane kan fasalin shimfiɗa yanzu za a fara magana na sulhin mata mace ta kawo maka kuka tana da matsala in ba sa ba ta fara baka labari dama can can da za a yi aure na to kai magana auren ta ba magana kana so ta je garin to the point don ka samu mafita ta ta baka labari ta kamo wannan ta saki ta kamo wannan ta saki ta kamo wannan labari ta watsar ta kamo ta kama kami wani kuma bai da fasaha ne wani ka shi ke da gaskiya amma bai da fasaha bai san yadda zai yi mu zai yi bayani a gane ko da ka sai dai kun yi ta yi yana watsarwa kuna tsuntsunta kuna tsuntsunta haku gane inda gaskiya take saboda haka wannan zahirin hadisin da shi ake aiki akwai malaman da suka ce kada ya aiki da zahirinsa kada ya aiki da zahirinsa sallar da tafi islahi za su bai ne take gaba da shi shine waɗanda duk ba na wajibai ba amma kana da nasi ingantattu waɗanda suke masu sallar ya bar salloli masu ƙarfi ko ko sulhu ya janye shi har lokacin ya yi bizuwa. wanda al'adar manzala ai manzala bai wasa da sallar an gano wannan ko saboda haka to kuma sakon da za ka samu shi kuma za sallar bisharar da ya yi shi ne a dunkule waje guda in baka samu mataimaka kun dunkule waje guda ba za ku yi addini ba ka cewa ka gane ne kai kai kai za ka sai dai kai hakuri ka gane da wasu tuku in wasu ka gane sai ku haɗu sai ku fara saboda kai ajizi ne alkamalu lillah manzo Allah da aka aiko shi annabta kawai ya farma mutane ne ai sai dai ta iya tanaji ma'aikata me buɗe makaranta yi daru arqam bin abil arqam makarantar nan sai da shekaru goma sha cikin garin maka ana karatu sannan aka yi hijira ka tafi garin madina sannan aka ci da aikace aikace aka ba zama lokacin dalibai sun samu wani ya eh, to kai binan sai Allah ya hada mu aljanna wani fa kai binan sai Allah ya hada mu aljanna wani fa duk a can suka kari kaga an tanadi jima'i? to dunkule wannan waje guda sabani Musa dunkulewa yake wato ka ce duk shekarun da manzo Allah ya yi na aiki da sahabbansa duk kokarin da aka yi na a hada addini shi jefa sabani cikin mutane tsiyayar da shi yake to kai zaka ka bata aikin magabata Allah ya ce wa tasimu abin kule manzo Allah ya karanta da abin kule kai kuma ka kawo abin da za a za a rabe a tsiyaye kuma ku kalla shi ya sanya sayyidina Abubakar idan yana da alƙali sayyidina Umar da yana da alkali sun yi ci in ka je kada kai saurin yanke hukunci sulhu ya kamata ka bi saboda hukunci in ka yanke in ba sa'a ba sai zama ba samu islahu ba cin bayani ba da ka zo aka ce wani awa na ba mu shiri da shi wanda ya dole sai ka dora baban mu ko baka ne ba in ba sa'a ba sai zama an bar wani haɗari ya sa dore mana mahaifi ya sa dore mana mahaifiya ya sa an yi kaza sa an yi kaza sai umar za ka ga yana cewa korin ka jingina ga sulhi sulhi shi ya fi amma in aka in abu ya kici ya kicin ya sulhi ya kice to a yanke hukunci ba komai Allah ake ma haka ne ko Allah ake ma sai shike na sai yanke hukunci kuma ana ana lura wajen islahu zatul baini kuma ne na dan fara saka mana yace zatul baini sai shi sulhin zai yi tsakankanin mutum da mutum ne zai yi tsakanin kabila da kabila ne to mutum ya tsayu duk abin da za ka yi mutane su ƙara fahimtar juna su jawo juna su kusa to wallafi kai wannan ba haɗarin lalacewa irin ya zama kai wuri neman kake a gano tsaraka tsakanin wani da wani ko tsakanin masallaci kaza da masallaci kaza ko tsakanin jama'a kaza da jama'a kaza ka ruruta wutan wannan abun ka ce ba kuma san wani abun ba ma ai ma suna shirya muku wani sharrin ma to baka kyauta ba bangaren kafirai ne kawai ake da mataki biyu matakin farko ana islahu za ta bai ne masu cutar da kowa ba ba muharibi ne kafirin ba bai faɗa da kai to ko kafiri ne ai asali ana so ka kira shi ne zuwa ga addini saboda ka duk abin da zai sa ya natsu ya rika fahimtar al'umma al'umma su fahimce shi to kai wannan amma mugu ne ba ruwan da shi kuma har dabbobi ko dabbobi kaga suna cutar da juna ka taimake su ka raba su shi ma duk islam za ta bayyana ne duk da ake samu an gane wannan ko saboda haka a dunkule dai wannan hadisi yana karantar da mu cewa islahu za ta gyara tsakani abu ne mai girman gaske abu ne mai girman gaske sai hadisi na gaba hadisi na na na na 392 حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم malamai suna cewa in ka ji tafsiri daga mujahid kuma ya inganta to ya ishe ka saboda ya karanta bayan ya karanta ƙur'ani ya ce sai da ya sauke tafsiri a gaban malami sau ashirin da ala wani littafi ka mai sauka goma to sauka ɗaya ma wani littafi ne kame mai sauka ɗaya ma wani littafi ɗaya mai To kana kana baran kaɗa ma da kama kame da tsallan tsinka tsimma da guje-guje kuma duniya ga maka ta sha kwana ta sa hula a gaba ya kwale da mutum ta ƙi samuwa an gaya ma ai ta fulan ai ta rubuce rubuce ana da barbaro ai ta waye har yanzu ba wanda samu ko sisi sai ba shi inda ake ba bashi an kawo ba bashi to eh, eh da an kawo da da da mata da goyo da ba samu ko sisi bashi ko na nan yau ma akwai taro za a ba da bashi daga <laughs> eh, duniya ta sha fara ta buɗu ƙura maza da mata da samari da 'yan mata sai bukin wuya yake ci daga mace ta ɗauko ɗa ɗan na iya sai ɗan wuya ita ma sai ɗan wuya ta ci bukin yunwa tana dawa gida ta diran masoran 'ya'yan in suna nan ba ku girki ba dama zan kashe yaro a gidan nan to ake in kashe yi wa wani ba to amma ka duba mujahid tafsiri ba tafsiri wato ka gane kai dai Allah ya yafe mana amma addinin nan da hanyar da ake bi a samu addini nan a gane shi a bauta mu Allah kai da Allah ya yawa hanyar da su magabata suka yi daban inda su fa addinin nan shi ne a gaban su karatun nan da gane addinin nan shi ne mu ko zo wani wayo ne wai za a gina addini ne amma da jahilci ba san addinin ba ba karanta addinin ba an je kosa ko sunanka Ahmad sunanka Muhammad sunanka Ibrahim sunanka Musa sunanka Isa sunanka Nuhu ulul azmi minar rusuli kai ciki sunayen ka yana daga cikin sunayen ulul azmi minar rusuli shikenan ka samu danka wannan sunan shikenan ya tafi wurin aiki a mamaye suwaye aiki sunayen ulul azami ne akan kujerun waye na farko Nuhu ne waye na biyu Ibrahim ne waye na uku Musa ne waye na hudu Isa ne waye na biyar Muhammadu ne eh a kware ko ulul azmi minar rusuli suna amma a ce mutum ya karanta ƙur'ani ya zauna ya haƙuri ya karanta tafsiri so jaran ya sauke in ya sauke ya maimaita in ya sauke ya maimaita kai yanzu da za ka je gaban malami ma za ka sa littafi ka fara kawo mai ka'ida kwana nawa zan gama in ka buɗe makarantar hadda yanzu ka tu aka turo maka yaro da yaron zuku shekara ɗaya biyu ta ce wahayar zuwa ba ta ƙur'anin ba wa ƙur'anin guda nawa ne wahayar zuwa a gama harshe ƙur'anin ba ne ta ce a ai ba ma fara ba kai shi wata makarantar to ballantana karatun bakin ne ba ki ballantana ya gama karatun ka ce to yanzu abin da ya rage baki ya sani har yanzu bai fara masu guda ba yanzu za mu zo ne mu fara koda ma'anoni na farko farko ya san abin da yake karanta tun da ba larabe bane larabawa ma suna tambayar manzo Allah ya za a yi da wannan aya ballantana shi ba gwari ba gwari gwari ne cikakke in ana karanta sai ji shiru ذواتا أفنان وبأي آلاء ربكما تكذبان بغان قومي ما بغان مي أكتب إنا ذا to ka ce ya tsaya ya karanta a ce shekaru to za ka yi maka kwana nawa zai gama ko ba abin da za fara tambaya maka kai limit din kwana saboda za a kwashe kudin Najeriya ba ya kuma ba za a ba to kai da ba kai da tuntuni kake shirya kai ka san ma za a kwashen kenan da kai da kasan za a kwashen kake nema nawa ka tara Allah ya ce mu ji kuma ya mutu yana sujada a Ka'aba ga sallan dare mutanen nan malam ga azumi ga karatu ga addu'a ga kuma nuna gajiyawar su a gaban Allah da gaban ilimi mu yanzu duka waɗannan in ka cira an cire an watsar ko mutum ya maka mutum shi baji shi ya ci karatu daga shi in yi bayani kawai sai ciki wannan littafin duk duniya ba mai shi wannan matsalar daga nan kada ka ƙara sauraron wani malami Allah ba kuwa miskin Allah ya tsawaki saboda haka an da anabin Abbas fattaqullaha ayin da Allah ke cewa ai taka tsantsan da dokokin Allah wa aslihu ta bainakum a kyautata tsakani a kyautata tsakani wannan wata sura ce sotul anfal ko qala hadha tahrijun min Allah 'ala al-mu'minin wannan wani aiki ne wanda aka dora mu'mini kuma aka matsa musu in an ce ai mu karanta wannan hadisi ya tambaya ce wala haraj babu laifi ko to wannan haraj aiki ne na dole wanda aka kura ma mumini aka matsa musu yace haza tahridun min Allah ala al-mu'minin an yattaqullaha wato mumini lallai su rayuwa da kaka tsantsan saboda rayuwa faɗi tashi ne faɗi tashi ne rayuwa ka faɗi nan ka tashi nan ka faɗi nan ka tashi nan to faɗi tashi ne rayuwa wa aslihu za ta bainikum kuma akwai gajiyawa mu ba annabi ba annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba annabawa bane balle tana ce masumai to mutane akwai saba ma juna ni zan saba maka kai za ka saba ma wannan unguwa za ta saba ma wannan unguwa wannan kabila za ta saba ma wannan kabila wannan matakin rayuwa wa in ma'aikaci ne kai karamin ma'aikaci wani ke karkashin ka zai bata maka kuma za ka bata mashi to a samu islafu zaki bai wannan tahriji ne da ka hango haka wani da wani suna neman su samu matsala fara tunanin yaya za a yi kada a samu matsala da ka ga wannan kabila da wannan kabila tana neman ta samu matsala ka fara tunanin yaya za a yi wannan matsalan a ɗinke ta to ka zama ba mutum tunanin da kake yi da tsayi wanda za ka yi to ya fi wato darajar shi ya fi darajar sallah ya fi darajar azumi ya fi darajar sadaka an gane wannan ko so da haka sai mun miƙe tsaye a kan irin waɗannan ɗabi'u duk ɗabi'an da aka sani za ta wargaza haɗin kan mutane a rika ta duk labarin da za ka faɗa wanda zai ƙara wargaza mutane a rika nisantar shi domin wannan rusa addini yake in ya zama wannan da wannan suna gaba wannan gida da wannan gida suna gaba wannan unguwa da wannan unguwa suna gaba wannan kabila da wannan kabila suna gaba wannan to ai abu ya lalace abu ya lalace to rayuwar ma ba za ta yi daɗi ba ballantana kuma addini da ke bukatan a haɗu a taimaki juna sana'a a yi shi in ba an taimaki juna an dunkule wuri guda ba addinin ba yiwuwa zai yi ai qur'ani Allah ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu haka ba ka Allah ce ba kafirai da kuke ganin su kowane na goyen bayan dan uwan shi ne in ba ku rika goyen bayan junan ba to ba abin da zai rayu a cikin al'umma sai banna sai kafirci shi kaɗai za a raya a cikin al'umma amma wani ci gaba ba za a samu amma su kafiri biyu ne ka gan su duk rigiman duniya suna hakura da junansu in ka ga rashin hakuri da juna sai mu gida guda ma wannan na jan haushin wannan wannan na jan haushin wannan malami ma to yanzu malami mara dalibai malami mara dalibi malami na jan haushin dalibi dalibi na jan haushin malami wallahi na shaga muku karatun boko da ake kada ka zagi malami suna daukar karatun boko kamar wani karatun banza ne ba karatun banza bane wallahi sai ka mutum ya zo na kawai na ci hawa malamin ingilishi na mu dan iska ne za mu ga zai magani shi za mu kazan shi wannan wani rayuwa ne ba ma tunanin yaya za ka taimake shi ba ya za ki fita alakanka da shi ba haba malamin za ba yi wannan sai mun magani shi takura mu yake to na bokon haka ake na addinin ma haka ake duk kafirai duk ba haka suke ba haka ne ko ba haka ne ba ko kwanakin ma ba za gana ta wani da wani fim wai ga arna sun hadu fasto an fassara qur'ani a kiristanci zuwa kaza fastoci na shiga daji suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza ba to ai a dunkule suke sun tara kuɗi ne suka yi me a ciki kuma ku tara kuɗin mana ku fassara babu din ku ku gyara shi ku gyare gari kuma ku ji ku raba sun fi ku kuɗi ne ba Najeriya ce ba misali ba garuruwanmu suke zuwa ba nan ba zariya ba ce misali a kasan zazzo gaba ɗaya ka tara ka tara mawadatansu musulmi sun zafi mawadata ne su rasa to su yi mana su masu jisi ya ga ai nan ba su da hankali kaza da fasfo ɗin ka je gidan shi ga yadda suke mishi nan liman yana magana cewa da sauwa na cewa kuma ba za ka sauri ka sallama malam za a sa wani a yi sauri a yi sallah mun ba za ka iya rike masallacin maza a koma su iyawa maza na nan liman ya zo bai karya ba ma ya zo na shiru ya ce ya ce Allahu akbar an ce kai ta kawanin ku bai karya ba ba wuce shi ba san ma ya yake rayuwa ba in zaure ne zaka je ka karatu haka zaka ga daliban da sun zo zaure sun aje littafi ba sai malamin komi ba dan gon gonta ci ta da shi shi ma dalibin baron shi da shi kuma an ce tsaya koyar da addini an ce ka ji tsoron Allah Allah ga ta mala ci gaba da aikin addini ta ina ko. so da islahu zakil bain diyan da za a yi mutum ya zama haka iyaka dai abinda mutum ya kalli sharuɗa ya kula da sharuɗa kullum aka ce islahu za ta bayi gyara tsakani akan kalli shin haƙƙin Allah ne ko haƙƙin ɗan adam kowanne ka'idan da ake ake bi wajen islahu za ta ne daban ne idan aka ce haƙƙi na Allah ne aka nemi a samu saɓani tsakanin wannan da wannan to nan wurin in an haɗu dalili ake ne Nun wurin ba faranta ma wani rai ake nema ba kuma sauƙaƙa wani abu za a yi ba ba musulunci ne za a rage wani abu ba wannan shi ma na sha rage wani abu sai a haɗa ba lautu duhinu ko yudhinu na kenan ba haka ake yi ba in musulunci ne za a islahu zatul bayni za a zauna ne a tattauna sai a kawo al'adal wane ne yake da hujjaji yake da hujjoji da dalilai masu farfi za to wannan kaza aka samar da matsaya in gwamnatin musulunci ne suka ce to yanzu hukuncin kaza kaza sai mun samu wani abu da ya tada wannan an gane wannan ko to amma idan ya zama sabanin ya faru ne ga wani harka na rayuwa kuna rigima ne akan riga ko hula ko adashi ko wani abu kaga wannan haƙoƙi ne ba na Allah ba na mutane ko to shi kuma sharuɗin shi daban su za a kalli yaya za a yi a samu wani abiya mu wani bukata abiya mu wani to nan wurin ne za a iya rage-rage kai wani rage kaza kai wani rage kaza har a samar da me har a samu da mahada amma addini ne ba wai rage kaza rage kaza yake samar da mahada ba a'a ina me ainihin abin da Allah yake so da manzon sa saboda babu hannun kowa a ciki a harkar addini haka ne ko abin da Allah yake so da manzon sa a manzon sa bayani kawai shine kadai sai babi na 100 da da 84 haka ne ko babu idza kazabta li rajulin wa huwa laka musaddiqun babin da yake yin bayani idan mutum ya ma wani ƙarya alkari shi kuma wannan wanda aka yi makaryan yana ga wanda ya mai karyan gaskiya ya faɗa yana ga kaman wannan ai ba zai mai karya ba Allah ya saba mutum ya zo gabanka yana zaton ba za ka yi mai karya ba ko kuna tattaunawa saboda amintaka yadda kuka taso ka tsara karya ka gaya shi wannan rayuwa wani abu ya lalace wannan muni ya kai haɗinci ya kai haɗinci haɗinci ya kai haɗinci hadisi na 390 haka ne hadisi na 393 حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ضبابة بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كبرت خيانة هائنش يجرم الله يكاشف ha'inci ya girma an tu haddisa kaka hadisan dan uwanka ka ba shi wani labari kuwa laka shi yana ga kai dinnan ba za ka yi mai ƙarya ba wanta lahu kalibin amma ƙarya kake zurarawa zururu tun bayan mun karanta mutum ba zai kushe ba yana karya ana rubuta cewa ne ya karya wa ne ya har sai a wurin Allah an rubuta makaryaci ko da a wurin mutane ba rubuta ba a wurin Allah rubuta jiya ya yi karya, yau yi karya, za ta yi ka kada su wannan makaryaci abu ya lalace mutum ya zama makaryaci a wurin Allah abu ya lalace mutum ya zo gabanka ya zo kuna tattaunawa yana tunanin kai aminin sani ko yana tunanin kai na kusa da shi ne ko yana tunanin kai abokin sirrin sani kai kuma ka zaɓi ƙari ka zuruta mushi ƙarya yana gaba bai ɗi wato yana zaton shi ko gaskiya ne ya je ɗauki ƙaryar nan ya faɗa mata sai da ta yi ƙarya ai sharri ne ƙarya sharri ne saboda haka ya isa a ce mutum ha'inci ya kai ha'inci kuma shi Allah ya ce la Allah wa rasula wa takunu amanatikum ba a ha'intan Allah ba a ha'intan addinin Allah ba a ha'intan manzon Allah ba kyau ka ha'inci mutane domin ha'inci wato lokacin da mutum ya ha'inci ɗan uwan shi ya ha'ince shi na farko sannan kuma ya ha'inci addini shi musulmi ba a san shi da khiyana ba ya taɓa imani shi sa khiyana kashi biyu ce a ce khiyanatu insan khiyanatu imani lokacin da ka haɗinci mutum to kuma ka haɗinci ka cuci kanka kuma ku duba ai aikin da iblis cikin manyan ayyukan da iblis ya yi kenan shi ha'inci wargar al'umma yake annabi adam alaihi salam ya shiga gidan aljanna an ce ya zama shi cikin gidan aljanna da shi da matan shi su harka hankalinsu a kwance iblis hankalin shi ya tashi ai da khiyana ya ruɗe shi shi annabi adam ya ga iblis cikin manyan mutane ashe shi a cikin cikin manyan mutane yake cewa ba mutum bane shi mugu ne yanda mala'iku suke magana ya dauka wannan ma da ya ganshi a tare da su shi ma haka yake ashe ba haka yake sai ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ko ba ka kime shi annabi adam zuciye shi ta abu da take yana ga wannan ai ba zai hajince shi ba ashe macuci ne sai ya shirya mishi ha'inci duk ayoyin da za ka karanta ka janci annabi adam ya zauna a aljanna ya zauna a aljanna ne fa tsakanin da aka zuwa a kiraman Garba. tun da ya shiga gidan aljanna tun safe ana tattaunawa da shi ba a kai su gidan aljanna ba an sa mala'iku su gaishe shi an ce a yi kaza an ce a yi kaza ranar juma'a da ranar juma'a ku hura mai rai da su baki ana ta kintsa shi ya shiga gidan aljanna ba a gama kintsa shi ba sai la'asa ya shiga gidan aljanna iblis ya rantsa ya ce ba zai kwana ba shi yasa da kake jin Allah na ta shirin cewa kai iblis ba mukiyin yinku ne makiyinku ne ba wai da wasa ake wato yanda ya dira ma babanmu ne annabi adam alaihi salam bai bashi ya kwana a gidan ba annabi adam bai taba ko kwana daya a gidan ba. kwana daya bai bashi yayi ba daga lasa din nan kafin ba sai da aka fako da shi duk a ha'incin da iblis ya yi a wannan lokacin yayi ya sa shi gaba sai da ya tabbatar da an soke shi kuma da khiyana yayi amfani ha'inci saboda haka kaya ta shari'a duk lokacin da sai approachin mutum kowane ne yaro ne babba ne namiji ne mace ne to kada ka yaudara kada ka yaudari yaro kada ka yaudari yarinya kada ka yaudari dattijo kada ka yaudari kada ka yi ha'inci ka faɗi gaskiyan magana ya juyo maka zuce shi ya buɗe zuce shi don Allah yana so ya gane abin da kake so ka faɗa ka kuma ka shirya mai karya kada ka yi wannan ballantana ka bi hanyar yahudawan yau ya zo yana so ya tattauna da kai don allah ka ba shi shawara ka gaya mai gaskiya kafin ma ya zo ka kunna waya kana rikodin magana na shi, duk ya gama ka gaya mai karya, sirrin shi ma ka ɗauka ka yaɗa saboda muci amana ne ko kuma yanzu fitina na mata ka gammace sautin da yanzu mata sun yi kafaɗa da kafaɗa da maza in ta je wajen aikinta ko ta je wajen makarantar ta wajen karatu ba ta labari sai labarin mijinta da sirrin mijinta kaga ta zama maha'inciya mutuciya ki da ta je ta zauna kullum sai ta labarin sirrin mijinta ta bar sirrin gidanta da mijinta makaranta ta je wani namijin shi ma wawa haka duk inda ya je zauna sirrin gidan shi abin da ya shafi iyalan shi ba da labarin kenan ai amana ce lokacin da mutum kake tattauna da shi kake approachin nashi sirri ne amana ne in ka yada cin amana ne in kuma zama cin amana ita ce sana'ar mutane da na yahudawa to ai sai ai haƙuri da babo ba na fitina da jarabawa kuma galibi yanzu shi ake yayi ha'inci da cin amana Allah ya ce mu ke mu shi ma wani hadisi yana da yawa yanzu lokacin asubahin ba a yi da wuri karatun yanzu zai kuma da kila hadisi daidai ne ko da ka karanta hadisi ɗaya biyu shi kenan sai ga rana ta yi sai a sa alama a nan Allah sa makarantar albarka sai mu tashi hadisi na ɗari hudu ba nawa ɗari hudu ba shi da ko Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka Allah ya saka mu iyayenmu da alheri Allah ya musu gafara ya musu rahama Allah ya saka mu iyayenmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya saka mu iyayenmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama malumin mu na alqur'ani da na addini da malumin mu na sana'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu rahama malumin mu na alqur'ani da na addini da na sana'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama malumin mu na karatun alkur'ani da malumin mu na addini da na sana'a Allah ya saka musu da alheri shugabannin mu a wannan ƙasa baki ɗaya Allah ya taimake su akan daidai Allah ya taimaki shugabannin mu akan daidai Allah ya ba su basira da hazaka Allah ya haskaka musu hanya akan daidai ya kare mu daga daga zalincin mu kuma talakawan su Allah ya ba mu ikon musu biyayya akan daidai Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan daidai duk wanda ke cikin wani kunci na rayuwa ko na ɓangaren rashin lafiya ko na ɓangaren harkokin rayuwa da abinci ya Allah ka bashi mafita duk wanda ke cikin wani kunci ya Allah ka bashi mafita duk wanda ke cikin wata damuwa ya Allah Allah ka bashi mafita ka bashi yadda zai yi in ya ta sauna al'amari ne yana nema a wajen ka wanda ba zai iya ba Allah za ka iya Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa wanda ke cikin ni'ima yake cikin koshin lafiya ya Allah ka tsare mishi lafiyar ka tsare mishi ni'ima ka karo mishi lafiya ka karo mishi ni'ima ka kara mishi budi ka tsare mishi dukiyarsa ka sanya albarka a cikin dukiyarsa imamu wannan masallaci malam jibrin wali Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara ma zuriyar shi albarka imamu jomo da yake taimaka mishi Allah ya saka mishi da alheri shi ma la ƙara musu lafiya Allah ya sanya mu zuriyarsa albarka makotan wannan masallaci da masu taimaka mu wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara buɗin ku Allah ya sa ma su albarka kuma Allah ya ƙara mu zuriya albarka Allah ya ƙara buɗe musu kofofi na alheri duk wani masallaci a wannan doron ƙasa wanda suke kai ɗauki da tallafa ma waɗannan masallatai Allah ka saka musu da alheri Allah ka ƙara musu buɗi Allah ka sanya mu zuriyarsu albarka Allah ka haskaka musu a cikin rayuwa ya Allah ga mu gare ka muna kankan da kai mun gajiya ya Allah mun kasa Allah ka iya mana Allah ka tallafa mana Allah ka agaza mana wannan yanayin rayuwa na kashe jama'a da satan mutane da ake fama da shi a lunguna da nau'o'in damuwa ya Allah ka sauwake mana ya Allah ka sauwake mana ya Allah ka sauwake mana rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman masu masu tallan kororo a duniya Allah kai mana maganin su wannan wannan kororo da ake ta tallan jaki kururu shi ake ta wahal da bayan Allah kai shi Allah ka san mana ne da waɗanda suka yi suka samu a gaba kan wannan fitina wannan fitina alluran kuma da aka zafara na kororo Allah ka nisanta ta ka watsa ta ka lalata ta waɗanda za su hidima da a kanta Allah ka gajiyar da su Allah kai ka isa ka gajiyar da su ka gajiyar da su Allah ka gajiyar da su Allah ka ruda su ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله